واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا kuma idan ka kasa ba waɗannan komai saboda babu abin da za ka ba su, kana mai jiran abin da Allah zai maka buɗi da shi na arziki, to ka faɗa musu magana mai taushi mai sauƙin karɓuwa, kamar ka yi musu addu'a da yalwar arziki, ko ka yi musu alkawarin bayarwa in Allah ya azurta ka da wata dukiya.